misaman eh kutuba burawa baka ya kana so 2027 fadi kano don duruwa ka a kutuba burawa baka Aba gida gida se ka min kano mara 2027 eh Na shan giya ne dan duruwa waka. hello uh -uh. Mr. President. Ya ya ne. Eh daga Kano ne, Kano. Ya kalaji ne mi. Eh a'a mi Hausa. Oh, mutumin Kano. Eh. Oh, haba ka, haba gida gida ah, ah, Kano. Ah, a a APC gwamna, APC gwamna. No APC, no APC. NPP gwamna, haba gida gida. Ah? Ah, ni abin da nake so, kawai abin min ministan ko na noma, ko na, ko na, ko na, ko na bakin boda. Oh, Mr. Man. Eh. Kutuba Burawa Baka. Ya kada so 2027 fadi Kano, dan duhu haka. a kutuba bura ba ka gida gida sai ka Kano mara 2027 eh ina shan ne dan durwaka